a hada-hadar kasuwanci da aka gudanar a hannun jari a Najeriya a jimlar hannun jari da aka gudanar sama da tiriliyan goma sha biyu aka yi a hada-hada dubu biyu da dari biyar da saba'in da hudu daga cikin waɗanda hannun jarin su ya karu akwai Nestle, Darkham daga cikin waɗanda darajar su ta sauka kuwa akwai Dangote Cement, Mobil, Flour Mill da Guinness. A fannin canjin kuɗaɗen waje kuwa dala ana canjin ta ne akan naira ɗari da saba'in, euro akan naira ɗari biyu da talatin. sefa akan naira hamsin riyal na ƙasar saudi arabia akan naira biyar sefan akan naira tamanin.